A jamhuriyar Nijar shugaban kasar Bazum Muhammad ya halarci hawan idin babban sallah a masallacin El Kaddafi a babban birnin Yamai tare shugaban majalisar dokoki na ƙasa Sain Omar da Firaminista Uhumudu Muhammadu da sauran ministoci da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da shugabannin hukumomi na ƙasa kuma haka ne dubun dubatar al'ummar musulmi suka gudanar da hawan idin babban sallah ta bana a ina a faɗin ƙasar a cikin kwanciyar hankali da ƙoshin lafiya. garin birnin kwanni bayan hukumomin na bariki da na gargajiya sun isa masallacin idin garin seliman liman amadu ya iso da misalin karfe tara na safe inda aka soma sallar kamar haka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kammala sallar idin sai aka yanka ragon liman domin baiwa sauran musulmi damar yin yankan sallar don koyi da annabi Ibrahima kamin daga bisani alhaji Ibrahim Abba Lele shugaban gundumar birnin Kwanni cewa jama'a jawabi kamar haka. Malamai suna kokari da magabata da kuma jami'an tsaro wajen sha'anin tsaro na ƙasar mu gaba ɗaya. Muna musu godiya muna fatan a ci gaba da fakewa saboda kun san yadda muke zaune da makwabtar namu. Muna fatan Allah ya sa a ci gaba da wannan kokari. Bayan wannan yanzu dai damana alhamdulillah ta girku za a ce a ci gaba da roƙon Allah Allah sabke ta lahiya Allah ya ba mu albarkacin damana a ci albarkacin lahiya Daga bisani magajin garin birnin Kwanni Abdu Mahamidu ya ja hankulan matasa da su tafi a hankali da ababen hawa a wannan rana ta shagulgullan sallah babba. Jan hankalin da zan yi bisa ga matasa ne da masu abin hawa. Ai shagulgullan sallah lami lahiya kuma a kiyaye. E, a yi taka tsantsan saboda ku surtu masu abin hawa. Don ku kare lahiyar ku, ku kare lahiyar bayan Allah da kenan tare da ku. Ba a hana a nuna jin daɗi ba don sallah ce. to amma a yi taka tsantsan ni kiran da zan yi ga jama'a kenan jama'a mun gode Allah ubangiji shi nuna mana tabbatin badada cikin koshin lahiya mun dawo kuma nan Allah ubangiji sabkar da mana damuna mai albarka sai dai jawabin da ya fi ɗaukar hankalin jama'ar shine na mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salif sardauna inda yake cewa komi kuna nema ga gwamnati haƙƙi da an ka tambaya na ƙasa jika da ishirin ga shekara ko dala ishirin ishirin ba su yi wata amma in ka zo ga mutum sai ce an matsa musu me wane na wane na to jama'a ya kamata in kana son ka zama cikakken ɗan ƙasa abinda a haƙƙin ƙasa ka bata kai kuma ka nemi haƙƙin ka ga ƙasa ina watan da idan mun hita babu babu ɓace-ɓace babu zage-zage ba sai an zo neman mutum ba wanda adda albarka wanda ya san ciwon shi, ya kamata ya je ga hakimin shi ya shi kawo abin da a hakin kasa bayan shi jama'a kamar yadda mun ka saba duk shekara muna nema kamar da yawa da muka cewa a tsarkake zukace a rage hasada a rage keta a rage bakin ciki abin da wani bi ka tauye mu shine gigarce gigarce mutum shi zo shi zamne ga fada kai ban yi malahi ba ni ban ci abin ka ba amma wani shi zo ya tsuguna ya ce ma ai aniya da sarki ba mutumin kirki na ba kuma sai ka koma ganga kai ta ganin lahin sarki kuma babu abin da ya gama mu da kai ya kamata jama'a wannan abu a bar shi a ta yi zuwa bida a ta yi zuwa noma shine yahi ka sallama mini kana son jika in hana ka ce na yi malahi ni noma ni kai ni biɗa ni kai kai kana zaman ka cikin una to saboda Allah sai ka ga lahina, jama'a ya kamata a koma aiki kuma a tsarkake zukace yanzu haka dai a dukkan fadin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ana ci gaba da gashin tarunan dabbobin da musulmi suka yanka kamin gobe da safe su shiga zuwa rabon nama wa mabukata da ma 'yan uwa da aminna arziki yayin da yara kankana ke zagayawa inda uwaye domin neman barka da sallah haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar